manufarsu ta gaba ko kuma nukudarsu ta gaba da suke yayyadawa shine wai fulani ke ƙoƙarin haɗa bahaushe faɗa da ‘yan kudu da kiristoci wato hausawa su yi taka tsantsan su yi a hankali kada su yadda hillani su haɗa su da faɗa da ‘yan kudu kada su yadda fulani su haɗa su da faɗa da kiristoci wanda wannan manufar kai sai zai nuna ma manufarsu zai nuna ma manuwarsu manuwarsu shine wa'annan iyayen gidajensu da suka sa su wannan ta'addancin da suke muna a ƙasarmu su ne yan kudu su ne kiristoci to ya za su yi su yi ƙoƙarin su nuna ma bahaushe wa'annan yan kudu su ne masoyansa wa'annan kiristocin su ne masoyansa su ko fulani da suke malaman musulunci ne su ne makiyansa ya za su yi su gamtar da bahaushe haka to shine sai suka nuna cewa kada bahaushe ya yadda da bafulatini ya haɗa shi faɗa da ‘yan kudu kada bafulatini bahaushe ya yadda da bafulatini ya haɗa shi da kiristoci ya haɗa su faɗa a'a su ai abu ɗaya ne ‘yan uwan juna ne don ka fahimci cewa to su ne fa suka sa su ta'addanci ne su ne suka sa su su suka sa su suka fita wannan gurogurun kuma su ne ke controlling ɗinsu su ke faɗa musu abin da za su faɗa su zo su faɗa saboda ka wannan shine su kada bahaushe ya yadda bahula ce ni na haɗa shi da yan kudu a'a yanzu abin gana da ake ce ma wanda laraba ake ce ma farriqi tasud ka raba kanun mutane domin kai ka zama shugaba suna buƙatar yanzu su raba kan ni da bahaushe su haɗa kansu su gara kansu domin su ko yan kudun su samu mazauna ga bahaushe su samu bahaushe ya koma bawansu ya koma ƙarƙashinsu su samu kiristoci su samu zama su samu yaɗa kiristanci cikin bahaushe daga nan kuma bayan sun yaƙi fulani hausawa sun yaƙi fulani in su hausawan sun samu galaba akan fulani su kuma kiristocin kudun da yan kudun su ko sai su zo su yaƙi bahaushe za sauƙi kenan amma matuƙa suna haɗe da fulani da su ba za su iya yaƙa su ba amma ya za a yi su ci nasara sai sun haɗa su faɗa yanzu sai su nuna musu cewa to mu naku ne mu naku ne yan kudu mu kiristoci naku ne hausawa amma mu ba masu fulani to saboda ka abinda muke bukata ku tashi ku yaƙi fulanin in kuka yaƙi fulanin to kaga kun zama namu kuma kar ku yadda fulani su haɗa ku da mu yaƙi mu kar ku yaƙi mu amma ku yaƙi fulani to wannan karara ya fito da manuwar su ita ce wannan dai manuwar ta ruguza arewa ta ruguza kabilun arewa ta ruguza addinin arewa wannan shine manufar su karar suka fito da ita saboda haka yanzu abin da suke son su nuna muna anan fulani ne ke hada hausawa da fada da yan kudu da kuma kiristoci iyayen gidansu masu gidajensu wannan ta sa matsalar dibora da ta faru a sokoto sai suka zo suna cewa ai fulani ne suka ce a je a ɗauki mataki wato a ɗauki doka a hannu fulani ne suka je suka kashe ba hausawa ba ruwanku kar ku kuskura ku sa hannunku ciki saboda an kashe nasu da aka kashe waton fatima ko wace ce wannan da aka kashe da ita da 'ya'yanta guda hudu a bayelsa ba a nan bara da aka kashe wannan matar sai malamanmu da sarakunanmu suka fito suka yi Allah wadarin da abun da aka yi ba daidai ne ba a yi wannan abun sai suka zo suna cewa a'a ai yanzu kaji tunna bafulata na ta aka kashe a can kaji malamai sun tuzon cewa don mi saboda ka kaga daga nan kenan suna son su hada faɗa tsakanin yan kudu da yan arewa don mi za su hito su yi magana an don an kashe waccan matar da yaya guda biyu ai an kashe wasu anan isa an kunna ma mota su wuta ai menene menene amma ba a yi magana ba amma ga waccan can an kashe ta su ɗaya hudu ne daga ita sai ƴaƴanta an ka kashe to don mi za a yi magana amma da aka kashe dobora da aka yi magana cewa sun kai kar a yi magana kan an kashe dabora ba dai eh, wato a kwato ma dibora haƙƙinta tunda aka kashe ta an mata zalunci kuma fulani na suka kashe ta amma yanzu ga waccan can an kashe ba ba wannan yarinya guda ce can kuma mace ce da cikinta wata tara aka harbe ta da ‘ya'yanta guda hudu aka harbe mutum biyar aka kashe ba su yi laihi ba kuma hausawa su kwantar da hankalinsu kasu yi da fulani su haɗa su da ‘yan kudu saboda ‘yan kudu iyayen gidajensu da suka sa su wannan aikin su ne suka je suka kashe muna wannan matar to ai ba hulata ta haka kashe ba komi ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da suke yadawa cikin wannan kafafin nasu kenan tun lokacin da abun ya faru shine annan suna yadawa kuma har yanzu ba su ma daina yada shi ba har yanzu abin da suke faɗi kenan wannan maganar ta fito ma da ƙarara irin wato shiri da suka shirya na yaƙin bahaushe na yaƙin ƙyan arewacin najeriya yanzu wannan ba aka kashe a can bafulata nata suka ce 'yar adamawa ta tuna sun yi an ce daga adamawa ta ai bafulata nata saboda haka yanzu a kashe ta da aka yi ba laifi ne ba amma wannan arniyar da aka kashe a nan sokoto wadda ita kuma zage annabi na ta yi an ka kashe ta ita wannan ba laifi ta yi ba don mi an ka kashe ta bai kamata kuma fulani ne suka sa aka kashe ta amma wakken ita kuma da ba ta yi laifin komai ba laifinta guda ne ta je ta gaida yan uwanta a ƙauye kuma da za ta je ta sa hijabi saboda ta sa hijabi yanzu musulma ce ya kamata a kashe ta da cikinta an ka kashe ta aka kashe ‘ya'yanta duka in eh, ita ta yi laifi ta zama musulma su yan ƙananan yaran da ba su koyi hankali sun kasan addinin da suke ba su ko don me aka kashe su a'a su ƴaƴan musulmai ne saboda ya kamata a kashe su kuma ba laifi ne ba kuma wato bahaushe kwantar da hankali ne kai shi ka faɗan da ba nashi ba wannan faɗan ba nashi ne ba don ba bahaushe aka kashe ba ba fulatana na aka kashe saboda ka wa'annan sarakunan da suka fito sun kai magana sun yi laifi tun an kashe ba fulatana sun fito sun yi magana don mi za su yi magana ai don tana ƴar uwar su manya manyan malaman da suka fito suka yi magana irin ah, professor Isa Fantami irin manya-manyan malamanmu na ƙasar nan da suka fito suka yi magana duka sun yi laifi don me aka yi haka shine har suka kawo cewa ai ga ɗahiru bauchi ai bai hito ya yi magana ba a lokacin da aka ƙone wannan motar ta nan isa amma ai yayi magana da aka kashe mai mutane ne lokacin da suka zo suka kawo mai ziyara aboki za su komawa gida yan ta'adda suka tare hanyar jos suka je suka karkashe su suka tare su suka kashe su ga banza wannan wai yayi magana wai don mi zai magana a wancan ai bai magana a wannan motar da aka kone a nan isa ba wannan motar da aka kone isa wa ya gaya muku cewa hausawa ne zalla aka kone cikin wannan motar wa ya gaya muku babu fulani a cikin wannan motar da aka kone wa ya gaya muku babu wasu kabilu cikin wannan motar da aka kone amma wannan duka wato kuna kokarin ku haɗa kanun wato fulani da hausawa a yi faɗa kuna son ku nuna ma hausawa kiristoci masoyansu ne bai kamata su yi faɗa da su ba ku nuna musu yan kudu masoyansu ne bai kamata su yi faɗa da su ba amma su yi faɗa da fulani amma su yi faɗa da fulani kuma fulani makiyansu ne wannan fikira ina za ku je da ita ya bahaushe zai gane zai fahimce ku da wannan eh, tunanin nan naku ya bahaushe zai gane wannan tunanin ga naku ya bahaushe zai yarda da cewa ba fulatinin da ya taimaka masa ya taimaka ma addininsa ya taimaka ma ƙasarsa ya taimaka ma yankinsa ya zama makiyinsa? wancan da ke ruguza yankinsa da ke ruguza shi ke ruguza masa addini amma shi ne masoyinsa wai kar a haɗa shi da shi ya faɗa da shi wannan ya nuna kenan su ne masu gidajen ku su suka sa ku wannan aiki to ba za ku ci nasara ba ba za ku ci nasara ba a kabilar fulani da ke wannan ƙasa gaba ɗayansu wanda ke cikin wannan ƙasar ba fulani fulani da ke wannan ƙasar ba yadda za a yi kura ba su daidai bahaushe abu na farko kenan abu na biyu dukkan abun da kuke ji da shi ba za ku iyawa da fulani ba domin sun fi ƙarfinku ku sun fi karfi wanda ya sa ku masu gidajen naku su kiristocin da suka sa ku da su ƴan kudun da suka sa ku sun yi karfin su babu wata kabilar da bahulata ni ke jin tsoron ta duk Najeriya babu wani mai addini da ke wata kungiya ta addini wadda bahulata ni ke jin tsoron ta wallahi kun yi kadan amma dai kuma ku goda ku gani